أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله mai littafin risala ya ce wala ba su bibai ita'amil babu laifi a sai da abincin da mutum ya karɓa bashi wato wannan darasin na da alaƙa da baya can a baya ya ce wato wanda ya sai abinci bai halatta ya sayar sai ya karbi wannan abincin ya canza mushi waje sai ya canza ma abincin wuri matuƙar wannan abincin da ya siya a kalli ƙa'idoji ana auna shi da mudu ko ana auna shi da kilo ko kuma ana ƙirga shi ne ƙirga ake ɗaya biyu uku hudu biyar haka aka ƙirga aka saya mutum ya sai guda sittin ko saba'in ko tamanin ko ɗari duk wanda ya sayayya irin wannan da kuɗin shi to ba yadda ya sayar ba sai ya karɓi wannan kaya sannan zai sayar amma saɓanin zubo juzaf tari idan mutum an tara ne tari ya saya shi ma bai san ko guda nawa bane misalin tarin dankali ne ko tarin doya ko tarin tari ne kayan to shi wannan ba ya halatta mutum in ya kirga kuɗi ya saya ba tare da ya canza mushi waje ba ya sayar to shine sai ya kulle amma idan da abincin nan na awan nan ko na kilan nan ko wanda aka kirga adad din wanda aka ce ba a sayar da shi sai an karba inda a ce bashi ne ba sai yi da kudin shi ba shine wannan karatun wala ba sa bai bai'i ta'amil kardi babu laifi a sayar da abincin da aka saya bashi kabla an yasu taufiyahu gabanin bai karba ya canza mushi waje ba inda bashi ne amma inda kudi hannu ne ya zama kuma kilo ne ko mudu ne ko kirga ne ya sayar to da ba yadda ba amma in bashi ne ko kilo ne ko mudu ne ko kirga ne dama zubo zubo tari shi dama baya da matsala in bashi ne babu laifi ya saida wato misali na zo wajenka na ce alaga ta malam ina bukatan buhun masara bashi buhu biyu ka ce dubu goma goma ce to do Allah ina so ka bani buhu biyu bashi zan baka dubu ashirin in wannan wata ya kare wannan wata na rajab in ya kare zan biya ka kudinka kaga ai bashi ne na saya na zo na duba buhunan lafiya lau na basu a hannunka na fito waje to babu laifi in na haɗu da wani ya ce min ina so in sai buhun masara biyu ko buhu ɗaya ka ce in ce mishi to an ce maka ai ni na da masara kawo kuɗin ka lale min kuɗi na dubu ashirin in sa aljihu daga nan tura kan ce ka je wajen wani ka ce da Allah ya baka masaran nan nawa ni fa biya ba ko sisi an gane ko bashi ne na karɓa amma sai in tura kan ce ka je ka karɓi masarar nan nawa wajen wane kaga na sai da abu ban karɓa ba tun da bashi ne na sai da wannan kayan nawa da ban karɓa ba to babu komi amma inda na kirga kuɗi na bada na fito ka ce kana so to ba daman in karɓi ƙwandalanka sai na koma na karɓo kayana na karɓo kayana na fita da shi daga hannun wanda na saya to sannan zan saida maka shi an gane ko wala ba sa bi sharikati kai irin wannan bashin ma irin wannan sayayyan da kayo bashi babu laifi ku tarayya da wani ka shigar da wani cikin cinikin don ya halatta kai ciniki kuma ka sa wani a ciki ya zama kayan naku ku biyu na zo na karbi na sai masara a wajen ka bashi buhu biyu naira dubu ashirin na fito sai na haɗu da wani ya ce wallahi ina so ina neman masara ne sai in ce mashi to in ce maka to ai ni ina da masara ce wa dama ana son buhu guda ne ce ina da basara buhu biyu wajen wane to babu laifi mai tarayya sai ce to kawo nan buhu nawa kake so ka ce buhu dan ce kawo dubu goma ni ba ban biya ba ku rinka lura da wannan ni ban biya ba saboda bashi ne ka kirga min dubu goma na in sa hannu in karɓa in je wajen wannan in karɓo maka buhun masaranka ko in tura ka kuma in karɓo su buhu biyun gaba ɗaya in baka ɗaya in ɗauki ɗaya kaga na sai da abin da na karɓa bashi kafin in karɓo har na sayar na karɓi kuɗi na ƙila ma kafin mu je gidan ma na ɗibi wani ɓangare na ce a kai ma mata su rage cefane a gida wannan sharikan shigan cinikin da wani ya shigo ciki wani ya zo ka a ciki to shi ma babu laifi saboda abincin bashi ko ko kayan bashi wa ce haka nan wani ya zauni cinikin shi ma babu laifi tauliya na je wurinka na ce ba ni masara bashi buhu biyu ka ce min dubu ashirin sai na ce to shi kenan to na saya to na fito kuma sai wani ya ce ina neman masara ne na ce ai ina da masara sai ce to na sai masara wurin wani cikin da Allah taimake ni ne in zauna kan cinikin kai ka cire hannunka ya zama ni na koma kan cinikin to shi ma wannan ya halatta sai yau ka bani kudi na sai ya zama kai ke kai ne zaka karbi kayan duk lokacin da ka shirya wala iqalati haka nan iqala iqala wani abu ne na ciniki wanda aksarin in kasuwa ba su san shi amma kuma manzo Allah ya ce mana qala Allahu musliman qala Allahu asratahu duk wanda musulmi ya sai kaya a wajen shi sai ya koma wata lalura ta sanya ya ga baya da bukatan wannan kayan yazo ya roke kai ce a warware wannan cinikin karbi kayanka ka bani kudi na duk wanda ya taimaki musulmi akan haka to shi ma Allah zai zai kankara zanuban shi wannan hadisi ne ingantacce amma galibi mai wanda ka sai ya sai aka sai kayan shi bai so a dawo mai da bai so a dawo mai da shi to zai yi wa kila dubu ɗaya kacal kake da shi ka je ka sai kaya wajen mutum sai ka sai kayan kana zuwa gida sai ga ashe wannan abu ma gashi an kawo maka shi kyauta misali ko kuma a'a kuskure kai kaza ya kamata ka saya inda kaza ka sayo to da ya zai iya ba da mahadin da za a ci abinci to kuma wannan abin wurin wancan wanda kai sai ya bayi da shi sai dai ka koma da shi ya baka kudin ka je wurin wani ka siyo wancan abin da shi ne in ka kawo gida kake da bukata to in ka koma mai da shi karkin da ya ce ka riga ka saya na sayar maka to me ka tafi abin ka kawai ka san da za ka yi to in ya ce haka bai laifi ba ma bai kyauta ba to sai aka yi ikala wato ka je ka sai kayan mutum bashi da ka saya bashi misali masara buhu biyu dubu ishirin ka zo ka ce mishi to shi kenan ƙarshen wata zan zan baka kuɗin ka zo ka karɓa ba gobe ko jibi sai ni da na saida ma masaran bashi sai na ga wani abu ya taso ina da buƙatan wannan masaran babu laifi in je wajen kai cewa ne masaran da ka siya wajen nan na bashi buhu biyu dubu ishirin lalura ta taso man ina buƙatar su ga dubu ashirin ɗinka sai in ya lale mun dubu ashirin kuma ni dama bashi na karba wajen shi sai ƙarshen wata ne misali wannan wata na rajab ƙarshen ta zan biya shi to kenan ya halatta ko shi ya bani ko kuma ni in koma ce kai ni fa dama wannan masaran na saye ta ne kawai bashi tsakani da Allah masaran nake bukata ba kudi nake bukata na kewaye garin nan in nemi mai saye ban samu ba wanda zai shiga cikin cinikin ma ban samu ba wanda zai zaune cinikin ma ban samu ba don Allah kirga kudin ka bani ka rike masa ran karshen wata ni dai zan biya kuɗin ka babu laifi ni na kai kuka ya kirga min kuɗin ya bani sai in karɓi kuɗi na yanzu in hidima ta rajab in ya ƙare in kirga mai kuɗin shi kai mushi an gane wannan ko idan bashi ne shine mai littafi yace babu laifi wa kullu aqdi bay'in sharadi duk wani cinikin da aka kulla shi au ijaratin duk wani kwadagon da aka kulla shi au kira'in duk wata haya zaman haya da aka kulla bi khatarin ya zama cikin ɗayan ukun nan akwai wani haɗari a ciki au gararin ko akwai rudi fi sama ne ko a cikin kuɗin au masmunin ko abun kuɗin au ajalin ko lokacin fala ya ji zuto bai halatta ba zan maimaita shi wa kullu aqd bai'in duk wani cinikin da aka ƙulla shi au ijaratin ko ƙwadago zan ma faskare ko zan ma noma ko zan gyara maka ko kaza ko zan yi maka wani aiki kaza ijaratin ƙwadago dai in yi aiki ka biya ni au kira'in ko haya Allah ya ba mu da zami. haya ai ba daɗi sai in baya da za a yi to kenan bi khatarin ya zama akwai haɗari a ciki au ko akwai rudi garar hadari an garar rudi hatsarin ko aiko da hausa hadari ake cewa to a wani lokaci ne ake samun a cikin ciniki a jefa haɗari ko a sanya rudi wannan suna da fuskoki da yawa wato haɗari a cikin ciniki kamar misali ka ce zan saida maka wannan hulattawa ko ko nasu yi wannan hulun naka da ka kawo kasuwa da riban da na ci yau a wannan haɗari ne ka zo shagon ka buɗe takamanka kai kana sai da garin rogo ne garin rogo yana tashe sai ka ce to shi kenan kasan mutane dai suna ci na sayi wannan kayan naka da riban da na ci yau a kaza ƙila sana'a ce ko kaza a wannan haɗari ne an ƙulla ciniki da haɗari da duk wani abin da yake haɗari irin wannan to ba yadda ba ko kuma garar rudi abin da babu tabbacin akwai abin kamar a ce na sayi gidanka da wannan yabanyantawa zo ka ga gonin masarata ga ta nan ta kai ta komo a kullu a nan wurin zan ɗinke buhu ɗari gidanka ko gaba ɗaya an yi ciniki shi wuce kuɗin buhu hamsin ba to na su yi gidanka da wannan yabanyan eh, ai bai ai ba gaskiya ba ne wannan wannan ai garar ne rudi ne wannan da wannan yabanyan ba ta gama yabanyan ta ba zo ka tara buhuna ka ce za ka tara buhu ɗari manoma ba suna samun irin wannan matsalan ba ka ga mutum manomi ya shafta kila sabon noma ne ya ce, haba wannan shinkafa na fara dura buhu ina ai ma'aikata sai kun kawo mutum talatin a tattara a gama su suka a sa buhu a samu buhu ya lalace shi kuna cin ya shafto ta yana ganin samun buhu kaza har ma fara lissafi ya zo na da matar shi da ko takarda ke mulisa abinda za mu kashe kuɗi sabon manomi kenan Allah ya sauƙi ko ya zama a cikin kuɗin akwai rudi ko a cikin abin kuɗin akwai rudi ko kuma ajalin lokacin da za a biya akwai rudi to ba yadda ba saboda haka sai malam kaman tikirari yayi sai ce wala ya juzu bai garari bai halatta fa yi ciniki cikin cinikin nan akwai rudi wala bai ushe in majihulin ko a sai da da ma ba a tantance shi ba ba a san shi ba majihuli ne wala ila ajalin majhulin haka nan a sai da kaya ko lokacin biya ya zama majihuli kawai ka zo ka sai kayan mutum yaushe za ka biya to in na samu ka samu a ina kuma ka san mutanenmu suna bayyana wannan kuskuren ba sai mutum ya zo ya karbi kaya sai ce maka wai in na samu ko haya a yanzu nan ko kwadago yi mutum aiki ce to ka yi haƙuri yanzu dai ba da kuɗi in na samu zan baka ai wannan garari wannan ai wannan ai ba haɗari ba ne wannan ai ka haɗari ne da garari a cikin shi ba ruwan shari'a da in na samu ba ruwan da samun ka ajali ka sa mai tun ma kafin yi aikin malam zo ka nome min gona kaza malam zo ka yi min faskare kaza malam zo ka yi min kaza kaza ranan kaza ko nan da sati ɗaya, satin a iyakance shi karshen sati ranan kaza zan biya ka kuɗinka insha Allah karshen sati yau wace rana yau juma'a zo ka yi mun fuskare rana ita yau juma'a in Allah ya yarda zan baka kuɗinka to shine shari'a ta sani amma ajali majhuli sai na samu ba ruwan ma shari'a da wannan a dukkan ukun nan wajen ciniki wajen kwadago wajen haya sai na samu ba a san shi ba wanda ai hadari ne da garari riba ne kawai wala yajuzu fil bai'i at-tadlisu bai halatta a cikin ciniki ayi tadalisi. wato mene tadalisi tadlisi shine mutum ya ya hada abu ɗaya ne amma da mai kyau da mara kyau misali mutum zai zai da tumatir sai ya hada jajaye masu kyau da rubabbu ko dankali ya hada jajaye masu kyau da rubabbu ko dawa ya hada eh, dawa mai kyau da rubabbe shi ake ce ma tadlis duk dai wani abu irin abun ne ba wani matsala shi din ne to amma sai a hada mai kyau da mara kyau sai a ce wannan ya zai tada wannan sai a hada shi wala gishin ko algushu shi algushu ya banta da tadlisi shi sa wani abu aka yi wanda ba wannan ba a cikin shi nono a sa ruwa ai kaga ruwa daban nono daban ko wani abu sai a sa wani abu daban ko duk dai wani abu a sa wani abu wanda ba wannan ba sai a hada shi da shi sai ya zama sai ya kara auki ko ya kara wani abu to shi yake ce ma gishu walal khilabatu haka nan yankan baka shi ma ba a yi da shi ba shi khilaba ba na jishi bane akwai Allah ce manzo Allah ce wala tanajashu shi shine kore amma eh, khilaba duk nau'i ne yan kasuwa suna da irin waɗannan nau'i yankan baka a nuna maka abu a ce kaga wani abu mai kyau ne duk a gwada maka sai a ce maka kashi yana da matsala kaɗan ne amma bari in baka wannan da shi da wani ɗin duk ɗaya ne amma duk gujin da aka yi da wannan aka yi amma da shi da wannan ɗin duk ɗaya ne shi ake ce mai yankan baka abinda a gwada ma daban abinda aka baka daban ba wani magana kamfanin su ɗaya ne sunan su ɗaya ne kaza da kaza da kaza a kowane bana ya samu matsala ai amma najash shi kore ake ce mai sai ku shirya da wani da kaga na zo shagon ka ina daga hula kai wannan hulunan fa layi guda wani na nan a gefe yana zaune ko kuma ya kamar yanzu ya cewa sai zo shagon ya wane ya labari da huluna kuwa eh bayan mun fara ciniki na tambaye ka na ce nawa da hulun nan suke kana ce ma a waɗannan huluna ai dubu biyar biyar suke wannan layin gaba ɗaya set ɗin nan dubu biyar biyar suke muna ciniki mun fara sai zo ya wani ya labarin huluna kaza sai taɓa wata kaman ba wannan ba sai zo wannan layin ba wanda na taɓa zai taɓa ba amma dai ai layin an musu kuɗi sai ya taɓa wani sai ce wannan sai ce dubu biyar sai ce a ma ta sauko da ba dubu bakwai bakwai yake ba a shi ya sauko ni ba riga na fara ciniki ba ni wannan so in ce dubu uku ko dubu biyu da biyar sai in ji wani ya riga ya zo ya saya ya mace ashe kayan ya masa ko kawai sai lale 2500 dubu biyar ɗin ƙarken dubu biyar ɗin ma ni na bashi ni mai shagon kawai sai lale yanzu an saya a gabana ya kake zato ta yaya zan yi kaga ya za a rage yanzu yana zuwa ma ya ce to ai yanzu ba zan sayi wannan ba sai ce a gaban ka fa kaga wannan kai baka san kayan bane kaga wannan da yake ya san kayan kayan ma ya sako ne najash kenan manzo Allah ce wala tanajashu kada ku rika kore a kasuwanci ku bar kasuwa haka nan ka kasuwa suna da hanyoyin su daban ko ka zo ka ce nawa wannan sai ya ce maka dubu biyar shi ma najash ake ce mai to dubu biyar dubu uku sai ce ainihi ban samu haka ba shi kuma da ya ce ban samu haka ba ilima 900 ya saya amma ai dubu uku kace ko asali shi kuma dubu biyar ya ce shi kuma ce ai ban samu haka ba idan ya ce ban samu haka ba ai za ka ɗauka bai samu a ƙasa da dubu bai samu a dubu uku ba ko ƙasa da dubu uku shi kuma da ya ce ban samu haka ba <laughs> Allah ya sauke tara ma ya saya ya ce ban samu haka ba kaga a nan yana so kai me sai ka ce a to na ƙara maka ɗari biyar wannan duk ba yadda da shi ba kasuwanci ka riga ka firgita ɗanka mai sayayya bai san mata inda zai kama ba to duk waɗannan kalmomin da 'yan kasuwa suke amfani da shi malam zai shiga mana cikin shi amma sai mu zo askari zai ɗauki kalmomin ka da zai buɗa su haɗari ne irin waɗannan riba ke shiga ciki firgita ɗan mai sayayya ne ya zo shi ke ne ya firgice wannan akala amwalin nasu ne bigiri ibn nafsi Allah ya kare mu to amma muna magana akan khilaba ne yankan baka abinda aka abinda kai taya daban abinda aka baka daban walal khadi'atu ko yaudara yaudara wannan nau'o'in yanda suke da Hausa an san shi walaki tumanul uyubi nan koya aibi ba a ɓoye aibi a kasuwanci duk abin da za ka saya a kasuwanci in dai akwai wani aibu to shi za ka fara nuna wa mai saye wala khalu da ni in bi jayirin, ya koma kamar takirari ne don ya ƙara fito maka da karatun kamar da ya yi a sama ba a cakuɗa da ni bi abu mara kyau da mai kyau kaga shi ne muka lissafa shi da tadlis shi tadlis <clears throat> ba ana haɗa wani abu da wani abu ba ne a'a shi ainihin abun ne shi ainihin abun ne amma sai a sa mai kyan shi da mara kyan shi tunda ita rayuwa ka take zaka yi shuka yi shuka dawa kaga wannan wannan wurin wannan kan yayi nagarta yayi kyau gashi shar wannan kuma kaga yayi yayi yayi buntuntuna di yayi baki ko shinkafa ko wani abu irin wannan to a cakuɗa mai kyan da mara kyau ko dai wani abu dai haka nan wala an yaktuma min amri silatihi <clears throat> bai halatta mai kasuwanci ya ɓoye a cikin kayan shi ma zakara zakarahu abinda idan da zai faɗa hahul mutaqu to me sai zai ɗarɗar da sayan wannan abin aw kana zikiruhu ko a idan ya faɗi wannan ba zai ɗarɗar ba abkhasa lahu fi samani shi me sayan zai rage kuɗin kayan ba zai sayi kayan a haka ba to lalle wajibi ya faɗi wannan in ko ba haka ba to wannan kasuwanci na shi na kasuwanci ne akan riba shi matsalan kasuwanci ɗan uwa kamar da muka bayani a cikin babobin shari'a in ka cire babin gado to babin kasuwanci shi ke bin shi a haɗari da gado cin dukiyar maraya da cin riba su wuta ne sakamakonsu domin faɗa da Allah ne za mutum zai ranta shi alƙiyama cin dukiyar marayu da cin riba haɗari gare su bai yiwuwa yau kawai ka busu ka ce za ka fara kasuwanci wai ka karanta business admin ne ko menene to wannan menene ai ba karanta komi ba ai inda kasuwanci ya sa gaba ma wannan daban inda ma ya sa gaba ai business ka karanta ai na koko a cikin economics da kai akwai yadda ake ake ake ake dan yusu da barbaru a hada kudade shi shikenan Allah ya sauke saboda haka duk abin da ka san aibu ne da ka nuna ma mai saye zai sauke kayan kasan zai sauke kudin kaya to wannan abin za ka fara nuna mashi ko an aibu ne wannan aibu za ka fara nuna mashi a fara starting point kenan daga nan za a fara cinikin an gane ko sai mu tsaya anan sai mu tashi wa mulita a abdan ina ga kaman babu shubuha a ciki wa kullu aqdi bai'in duk wani kulla ciniki au ijaratin ko haya au kira'in an au ijaratin ko kwadago au kira'in ko haya bi khatarin wanda akwai hadari cikin shi au gararin ko rudi fi samanin ko a kudin au masmunin ko abun kudin au ajalin ko lokaci ya yajuzu shine karatun namu bai halatta wala yajuzu bai'ul garari duk wani nau'in kasuwanci wanda ke da rudi a ciki bai halatta wala bai'u shay'in majhulin ko mutun ya saida abu majhuli wanda ba a san shi ba wala ila ajalin majhulin ko lokacin da ba a sani ba a ce sai na samu yan kasuwa suna haƙuri da mutane kamar yadda muka ce wani sai ya zo bashi ya zo karɓa kuma ya zo da sigan ciniki za fa ka mai shago ba zai iya haɗa mutum kaya sai ya karɓa <laughs> zan aiko da kuɗin ina wani shi da kai ka aiko da kuɗin ka zauna mana kada ka aiko da shi in ka san kaya tun asali bashi za a baka ya zama da bashi aka fara shi bi ciniki daban bashi daban wane na zo shagon nan karɓan bashi ba ka daga nan ka fara ba in ka ce dauko za ya dauko in ilin ka ce dauko kaza ce a'a ba shi baka zo karba wannan daga wannan ba zan yi kara maka wani abu ba amma in sayayya ka zo baka ce mai bashi ba za ka iya cewa dauko za ya wahala ya dauko dauko za ya wahala ya dauko a zaton shi mai za ka saya ne sai ya gama wahala ka jinjina leda ka ji leda ta yi nauyi sai ka ce zan aiko da shi zan aiko shi karan kanshi zan laifi bisa laifi ba ba shi aka fara cinikin ba san da karɓa bashi zan aiko yaushe oho Allah ya sauki sai je ya shantake in ka aika mishi kuma ce a'a wai wane yana bi na kuɗi ne ko ko zan bar garin ne to barin gari ka fara yau mana ka tafi ai shi na roshi da ka bar gari ko kada ka bar gari kuɗin shi ne zaka kirga mai abin shi ka bashi abin shi Allah ya sauki wala yajuzu fil biyu a tadlis mun yi bayanin tadlis bai halatta a ai yi tadlisi oho dalisi shine abu mai hada mai kyau da mara kyau walal gishi haka nan algushu algushu shine a hada abu da wani abu walal khilabati sai yankan yankan baka abinda kai ciniki daban aka gwada maka daban abinda aka baka daban walal khadi'a haka nan yaudara yaudara sai da fuskokin ta yazo can ba can gaba zamu magana akan najashi walaki tumanul uyubi haka nan boye aibi wala khal da ni'im bi jayyidin mai kyau da mara kyau a cakuɗa shi ma ba a yadda ba wala an yaktima min amri salatihi ko mutum ya boye wani abu a cikin kayan shi hajarsa ma idza zakarahu in abinda idan da zai faɗe shi karihul mubta'u me sai zai kyamaci kayan au kana zikiru ko kuma in ya ambaci wannan abu khasu lahu fi samani zai rike kudin kayan an gane wannan ko sai a sa alama Allah ya sa maka albarka